Jama'a barka da sallah fatan an yi sallah cikin ƙoshin lafiya. To yanzu za mu dawo cikin kodumo ba ƙaƙƙautawa bayan wannan hutu na sallah da muka yi in Allah ya da yanzu daga yau za mu fara an ta yau da san bako littattafan Hausa ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Sannan an jima zan ja tunga na zo da ta na hakince kowa ya kawo mani goron sallata to yanzu za mu ci gaba da labarinmu na sarauniya jiha yayin da sarauniya sarauniyar matsafa luriya ta ji zahafan kalaman yariya shamsira tana cewa lallai kuda za ta rasa rayuwanta sai daje duniyar sama domin ta kalbo ta koyon mahaifinta sai kalaban suka birge ta sarauniya luriya ta dafa kafadar samshar ta ce da kyau uwar mazaje lallai duk duk da na san hadarin da ke cikin wannan tafiya to ba zan hana ki ba kuma ba shakka zan taimake ki sai su ta daga hannun da ta kama karanta wasu kalaman su kille sai aka saki wanda ka wani sakaran ihu ƙasa ta kama girgida take wani mummunan aljini ya ceto ƙasa ya fito ya yi girgida ya yi gaisuwa ga sarauniya luriya ya ce ya shugabata mai kike bukata na na yi miki ta ce wannan yarinyar nake bukata ka kai ta duniyar sama aljini ya kwara da ihu ya yi tsalle ya tumu a ƙasa ya miƙe ya ce haba ya shugabata mai yasa za ki jefa rayuwa ta tsakanin mutuwa da rayuwa sannan kanki ne zuwa duniyar abin birnin aljadu masu fiffike ya kasance ne tamkar gidan mutuwa domin matuƙar baƙo ya je wannan duniya to kuwa har abada ba zai dawo ba ko dai a kashe shi ko kuma a kulle shi a duhu shi da fitowa har abada sa'an nan ya kalli shamsu da ya ce lallai ɗan adam da kalambani sannan gina da ɗanɗan girman kai in ba haka ba ta yaya wannan yariya ta yaya wannan yariya da bata kai girman jaririya a duniyar sama ba za ta nemi a kai ta can kawai don son tsokano fituna ran da ya ɓaci da jin kalaman aljani ta fusata ta duka mai tsata ce kai wawa ka sani kai bawa ne ba ka da izinin tambayin dalilin inda aka aike ka kawai za ka cika umarnin ka ne domin kai bawa ne abin wulakantarwa ran aljani dumal ya ɓaci kawai sai ya sungumi shamsira ya yi sama da ita yana cewa bari in kai ki duniyar sama in ga iyakar jin kanki sai da aljari dumal ya kwashe wata guda ciri yana tsola gudu a sararin samaniya a ranar ɗaya ne aljari dumal ya sauka doron ƙasa inda ya sauka a wani kasar gumin daji mai ban tsoro shamsira ya tambaye shi komai dalilin saukansa a wannan jeje mai haɗari sai aljari dumal ya kece dariyar mugunta lokaci guda ya ɗaure fuska kamar an aiko mai da saƙon mutuwa alhalin ahalinsa ya ce da shamsira ba kina jin cewa ke jaruma bace kuma ke ya ce yar baiwa kamar ni shamsira ta ƙura ma ido aljani ya ke cewa dariya a ƙarke da kama shamsira dawa ya ce to ki sani na kawo ki makabartan ki domin a wannan dajin dodon ya barusa damin domin a wannan dajin dodon ya barusa turgul da kuma 'ya'yanta guda bakwai suke dodon ya barusa da mintar turgul da kuma 'ya'yanta guda bakwai suke rayuwa kuma babu abin da suke ci face naman bil'adama shi yasa na kawo ki nan domin in ga mutuwarki a gabana shamsira ta mashi ta ce kai kai wawa ne lalle baka san wace ce shamsira ba wace ce ake malakabi da yar gado uwar mazaje aljani ya ce da kyau yan mata idan kin cika jaruma to ki yawata a cikin wannan jeji ni kuma ina tabbatar miki a ciki ne zaki gaske mutuwarki sannan ki zama abincin dodanni ko da gama magana shamsira ta yi masa ko magana shamsira ta yi masa ba kawai sai ta jiya ta nausa cikin daji inda aljani dumar ya rika binta a baya yana mata mugun fata kwatsam shamsu ta wata igiya ta tsarkafe mata kafa kafin ta wani abu to na an yi sama da ita an rataye ta a sama tana lilo kanta ƙasa kafafunta a sama ta kama ga idanu kura ta ga waɗanda suka dana mata tarko dan gari ai sai ta ga wasu gabza gabzan dodanni su bakwai sun tun karo ta suka kewaye da suna zazzare ido gami da lashe bakunansu kamar saci babu can sai ga ya barusa da mijinta suna wani tafiyar a saita Udan ya ce da 'ya'yanta yara ku sanya ki ɓauku mata ruwan harbi domin mu shanye jinta daga bayan ma cinye namarta a tare to suka nin suka ɓau lokaci guda suka saki harbi kibiyoyin nan suka tafi a aune suka tunkari shamsira aiko da shamsira daga mutuwa tsirara sai ta rabka ihu ta yi wani yunkurin karfi ta juya kanta sama ta zaro wani gatari a ɗamagarta ta yanke igiyar da aka rataye ta tuni ta yi ƙasa inda kibbau ɗin nan suka haɗu suka haɗu ta tashi dankali ai tun kafin shamsira ta kai kasa ta sa gatari ta faskara kan dodo ɗaya ya faɗi matacce tana da kasa ta sa kafafun dodanni biyu ranar firgita dodon nan sun ka kasa sun kasa ma shamsira komai dodon ya ta kwarara dodon ya ta kwarara iyo gami da daka mai 'ya'yanta tsawa tana cewa kai nu ta kashe 'yan uwanku a gaban ku shine za ku zura mata ido ne suka fusata suka yi kororuwa suka falma suka falmata da sara da suka nan fa yaƙi ya sarƙe masifa ta kullu lallai dan hakin da ka na shi ke tsone maka ido domin shamsira ta gallabi da nan ta addabe su ta bude musu masifar yaƙi ta takura su ta toshe musu duk wata kofar tsira tun ta sauke kawunan tsinannu kasa gaba daya ta tura su kiyama kari dodon niya da mijinta suka kwara da ihu wanda ya rikita dajin dodo tunmul dodo mul ya sheko a guje da muke wuyan shamsira ya maka ta da ƙasa tsakanin buguwa ku ihu ba ta iya ba tuni ta sume a fusaci da wuri daga kafarsa da niyyar ta tsalle ta shaura ita ke kanta sai da farfado da kai ta wulgila jikinta ta gungure gefe guda kafan dodo ya jira inda ta kauce tsananin ta kauce tsananin mugun nufi sai da kafarsa ta bulma ƙasa fiye da rabin kafarsa ya nutse a ƙasa ai kafin ya zaro kafar tasa tuni shamsira ta sheƙa masa sara a ƙauri kil ta sara kafan dodo ya kwarara ihu kamar tsuntsuwa shamsira ta daka tsalle ta yi sama ta zabga mai shamsira ta daka tsalle ta yi sama ta zabga ma wuyan dodo sara kayya a sai ga kansa na gungura na ƙasa jini na feshi ta ko'ina dodanniya ta kwarara ihu a ƙarshe ta fashe da kuka mai tsanani tabbas in ka ganta a wannan hali za ka tausaya mata can ta yi shigo ta zuba ma da ido ta auna kankantarta sai ta ce ke yarinya lallai ki ba mutum bace tabbas ke shaidani ya ce a cikin siffar mutane na yi aran gama da hatsi beban mutane ragararrun aljanu amma ‘ya'yana suke hallaka su amma ke yau kin kashe su kuma kin kashe mijina domin na ta ce lallai kin ɓarnan da babu yadda zan yi in ɗaufansa har abada domin ko da na kashe ki ba zan huce ba ko ma kashe ku asara ne domin duniya tana buƙatar ku nan gaba ta ce maza ki ɓace min da gani tausayi ya kama shamsira sai ta fashe da kuka tana ba ya haƙuri a fusace dodanniya ta zago takobi a fusace ya ta zaga takobi ta daka ma shamsira ta tsawa ke yarinya lalle ki gaggauta barin yankin nan tun kafin ki ta ni ko da shamsar ta ji haka sai ta juya da baya ba ta kara juyowa ba har ta gaske aljani jumal wanda tuni ya gama tsorata da jagantar shamsira tun kafin ta yi magana ya ce ki daɗe barka da zuwa na kuma jinjina miki tabbas kai ba yarinya ba ce uwar mazaje ne mai goye 'yan maza ta mushi ta ce mu ci gaba tafiya lallai kada ka kuskura ka tsaya sai ka kai duniyar sama ko kuma ka mutu aljani ya sunkuce ta ya yi sama da ita yana cewa da girman kujerar kujerarki shamsira uwar maza tun da suka fara keta sararin samaniya ba su tsaya ba sai da suka yi kwana tara a rana na goma ne suka isa wani katon bakin dutse ya kai ya kawo ba ka ganin iyakarsa sai aljini ya sauka sannan ya ce da shamsira ya shugabata lallai mun iso duniyar sama ta bisa wannan bakin duke za ki tafi na tsawon sa'a biyu a bisa wannan dutse sannan za ki gaske birni ta ce to me yasa ba za mu je tare ba aljan ya kwalla ihu ya ce lallai in na ƙara tako goma a bisa wannan dutse sai na hallaka saboda saboda haka ina nan ina jiranki kuma ina miki fatan alkhairi shamsira ta sa fuskanta kudu ta fuskanci kudu ba tare da fargaba ko tsoro ba sai ta fara tafiya mai nisa ta ta suke tangar birnin kyakkyawar gini ne da aka yi da zallar dusar kankara tabbas kai da gani wannan duniya suna cikin kwanciyar hankali domin a wannan duniya kwata-kwata babu zafin rana inuwa ce mai sanyi mai daɗi shamsira tana ganin aljanun da suke rayuwa a wannan yanki suna ta shawagi a sararin samaniya maza da mata yara da manya kowannen su tafi wani abin mamaki shine suna garinta amma san ba su damu da ita ba kwadam sai wata aljana gajeriya ta sauka a gaban shamsira ta daka mata ta ce ke bil adama shin wani taurin kai ne da ganganci ya kawo ki wannan yanki shin kin gari da rayuwa ne kika zo domin ki mutu shamsira ta ce ni dai sunana shamsira kuma na zo wannan duniya taku ne domin in karbi aljani kirilliya aljani kilgam aljina ta kwarara ihu wanda ya zagaye ilahirin birnin kankace haka tunan dakarun aljadu masu fararen fiffike sun taru sun kewaye shamsira wani jibgirgin aljana ya tambayi gajeriyar aljadan da ya ce karama menene na kwarara wannan ihu a hasar ta ce wai wannan karamar halittar ita ce ta zo kwatar aljani kiriliya a hannunmu dankari aljanu suka fusata suka kwara da ihu katon aljanin nan ya kwalma ihu ya zaga takobi ya tunkari shamsira a fusace na cewa lalle yarinya kin kawo wargin da bai kamata a ce yanzu ma kina raye ba ko motsawa shamsira ta yi ba har aljanun ya isa gare ta ya kai mata wawan sara da niyyar ya guntule kanta sharaf shamsira ta damke hannunsa ta kifa man mari zananin masifa sai da ya ga taurari a ƙarke ganinsa ya gushe ya daina ganin komai ta sa kafa ta banke shi ya yi sama ya faɗo matacce aljannu suka ja da baya gami da zaga ta kubba shamsira ta ce a afa lallai na zo duniyar ku da salama kada ku fusata ni lallai idan na fidda makami na tunkare ku da yaƙi to yawan ku da makamanku da jagantarku da mazantakarku ba za su tsare ku daga mutuwa ba aljanu suka fusata suka kwarara ihu a tare kuma a lokaci guda suka falfalo a guje suka nufo shamsira suna rori shamsira ta ce kayya lallai cutar mutuwa ba ta jin magana ta zaga ta gobe ta ce ku taho in ba ku mutuwa kyauta tana tsaye suka karo suka far mata da mugun nufi ita kuma ta yi wani komaji gami na karaji ta kwarma ihu ta afka musu da sara da suka lallai jarumta baiwa ce domin irin kisan gillan da shamsu ke ma aljanin nan ya ƙazanta ta soke wannan ta tsira wancan ta sare ma wannan kai ta farke tumbin wannan ta zame musu tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alheri ba duk inda ta ratsa sai ga gawawakin aljanu na zuba kamar zubar ruwa daga sama jam aiko da shamsira ta yi dariya a cikin sau uku sai ya rage yar gajeriyar aljanan nan ne a tsaye amma baki ɗaya jama'ar da sun zama gawawaki aljana ta kwara ihu shamsar ta ta tamki wuyan aljana dan ta ce lalle ki yake ga masarauniyar ku ni jaluma shamsira wacce ake malakabi da elgado wadda ake malakabi da yar gado na zara a birnin salama ina bukatun ta bani aljanna ke liliya domin ya je nuna min inda takobin nasara take in ɗauki abata domin takobin mahaifina ne aljana na ta tashi sama cikin matsanancin gudu ta isa fadar sarauniya lisa a firgice ta fada fadan ta isa gudun sarauniya lisa ta yi gaisuwa sannan ta buɗe baki za ta yi magana sai sarauniya lisa ta dakatar da ita ta hanyar daga mata hannu algira ta yi shiru tana haki sarauniya lisa ta ce kina so ki ce min wata karamar yarinya mai suna shamsira wacce ake malakabi da yar gado ta shigo duniyar mu ta karkashe mana jama'a sannan ta turo ki guri na wai in ba bata aljanin kiriliya aljanga ta ce haka ne zan ki daɗe sarauniya lisa ta bushe da ta ce lallai yaro bai san wuta ba sai ya taka tabbas sai na nuna ma yarinyar nan cewa kiɗan maza daban da na mata sai na gana mata azabobi kala dubu sai ta fita a kamanta yadda ko da iyayenta da suka haife ta in sun ganta ba za su iya gane ta ba sarauniya lisa ta daga mai ta ce tabbas sai ta gwammace ta mutu a maimakon ta cewa da rayuwa ko da aljana ta ji kalaman sarauniya sai ta ce a aranki daɗe lalle wannan yarinya ta wuce ki kuma ta race tunaninki tabbas idan ba mutum bace shaidani ya ce a cikin siffan mutane lalle kada mu fuskance ta gaba da gaba da yaki sarauniya lisa ta daka mata ta ce bai cike nufi kina nufin mu dauki aljanna ke da liya mu mika mata saboda tsoron mutuwa aljanna ta ce a'a ina nufin mu shirya mata gadon dare mai mata shigo shigo ba zurfi mu kama ta kawai sai a ana cewa kawai sai aka ji ana cewa karya ne baki dai aljarin da suke cikin fadar suka juya don su ga magana sai aka yi tolari da kwamandan aljannu masu jajayen fiffike yana cewa ya ke sarauniya lisa ba tun yau ba nake ce miki tawagar aljannu masu fararen fiffike ba sa da amfani lallai ina so ki bani dama ni da jama'ata za mu tunkari yarinya shamsira mu kai ajalinta to jama'a sai a mana haƙuri a nan za mu dakata da wannan labari na sarauniya juha wannan ne shirya usman ke karanto muku a nan tashar hausa nobel tv fatan za a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa idan nan gaba idan muka tsora ci wannan labari ko wani sabon littafi ko ma wani shiri daga cikin shirye-shiryenmu za a sanar da ku an ku lafiya ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa sabida a rika sanar da ku idan muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi